cewa a so shi annabi sai a samu soyayyar Allah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له على سيدنا ومولانا محمد العظيم المصطفى عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهو مسلمين على ما يدين حول اقوالهم وكما سكتوا للتساليب من الامهات kowace shekara muna tare da shi da suke zaune wuri da kuma ‘yan uwana na da samun rana ne na makaranta ina yi da kama a ce an yi da fasosin abin da zai duka yana a kai da sai samu wuri guda sai maka ne wurin lokaci ya kai yi ka abin magana amma yanzu an ce ni ta kuka kozina ni ta kama an sai kai mutum cikin daji ne aka ce da fi koyi na shiga to kaga ya rasa ina zai yi balle kuma a ce daji kan مولانا عليه محمد صلى الله saboda iya abin mutum ya samu a shi ya shi ne saboda wanda ya daidai daga abin da malumin mu suka karantar da mu ne a hanya to wannan kuskure ne da عليه وسلم ولله الكلمة kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani yana cewa ba'da bismillahir rahmanir rahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir a cikin wani aya kuma Allah ya ce a al girma قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله Allah yana cewa ya kuma ne in kun in kuna fadi ko kuna rayawa a cikin zukatanku cewa ku kuna son Allah to kuntum tuhibbuna Allah kuna magana ai masoya Allah ne ku ne kullum sai Allah ya ce ka gaya musu su bi ka kai ne kofa zuwa da Allah ne in da ya suka bi ka yuhibbukum Allah Allah zai so wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala Thank you.